الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddari haɗonmu a wannan walha mai tarin albarka ta asabar 25 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1434 kuma asabar ɗin da ta alhamdulillah gama wannan masallaci na ma'aqil bin yasar da ke nan cikin garin mina domin ɗorawa inda muka tsaya a darasinmu na shida da ya gabata a cikin wannan sura mai albarka suratu al yau darasinmu na bakwai kuma na jajiberin rufewa za mu tashi ne a inda ubangiji subhanahu ala yake siffanta waɗansu siffofi na mummune ana siffanta su ne domin mummune su nisance su dama idan ba mu sha'afa ba mu manta ba mun yi magana cewa waɗannan ayoyi na wa ibadur rahman alladhina yamshuna al ardi haunan wa idha khatabahum al jahiluna qalu salama sibobi ne da ubangiji subhanahu wataala ya lissafa su waɗansu sibobin dan a yi riko da su a yi aiki da abin da suka guda karanta waɗansu sibobin kuma dan a nisanci abin da suke magana sibobin da muke magana a kansu wal abin na wa ibadur rahman alladhina mishuna al ardi haunan وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إذا ورنا سفوفين إذا زائر قدس يندكما وبنجي سبحانه وتعالى yana lissafa mana waɗansu sifofi da su kuma za a guje su ne saboda narkon azaba da suke ɗauke da shi allah madaukakin sarki ya tsare mu da wasa ya kare mu da karewarsa subhanahu wa yake cewa wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا waɗannan su ne zubin farko na darasinmu na yau da za mu yi a cikin wannan sura mai albarka suratu al-furqan Allah madaukin sarki ya ce wallazina kuma su ne waɗanda suke da yad'una ma Allahi ba sa bautawa tare da Allah ilahan akhara ba sa bauta ma wani abun bauta daban ba sa bauta ma Allah kuma suna bauta ma wani abun bautan daban ba sa bauta ma Allah subhanahu wataala suna tsafi kuma ba sa bauta ma Allah ta'ala suna hadawa da dodo ba sa bauta ma Allah ta'ala suna hadawa da canfi ba sa bauta ma Allah ta'ala suna hadawa da guru da layu ba sa bauta ma Allah ta'ala suna hadawa da in za su faɗi su kira sunan wani Allah subhanahu wa ta'ala wannan wani Allah ko da annabi ne daga cikin annabawa ko mala'ika ne daga cikin mala'iku Allah marauke sarki cewa ya allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne idan wata masifa ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wani za ta faɗi ta ce ya makashin kakanta ko ya shehu usmanu dan fodiyo ko ya shehu ibrahim inyas ko ya waye ba a faɗan wannan wannan yana warware imani shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ce wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhara kuma waɗanda yake ba sa bauta ma Allah ta'ala su hada bauta da wani wala yaqtuluna wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama illa bil haqq kuma ba sa kashe rai wacce Allah ya haramta ba a ce sai da haƙƙi sai da dalili a shar'ance wala yaznun kuma ba sa zina guda nawa kenan guda uku la yad'una ma Allah ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun sai Allah ta'ala ce wa man yaf'al zalik duk wanda ya aikata waɗannan abubuwan da aka faɗa duk wanda ya aikata su ya tattara su ubangiji subhanahu wa ya ce yalka asama to wannan kan ya haɗu da zunubi ya haɗu da azaba mai girman gaske azabar ita ce yau za a filawar azabu yawon alkiyama za a riɓanya mashi za a kaurara mashi azaba a ranar tashi alkiyama wa ya khulud fihi muhana kuma ya dawwama a cikin ta har abada yana wulakantacce illa man taba sai dai kawai wanda ya tuba daga wancan aikin da ya aikata wa amana kuma ya yi imani domin abin da ya gabata akwai kafirci a ciki wa amila amalan salihan ya aikata aiki aikin da yake na kwarai fa ulaika to waɗanda suke waɗannan yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ubangiji subhanahu wata'ala zai canza musu sayyi'atihim munanan ayyukansu hasanat su zama kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance ghafuran mai yawan gafara ne rahiman kuma mai yawan cin kai wa man taba duk wanda ya tuba wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai fa innahu yatubu ila Allah mataba to lalle ila wannan zai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki yana mai tuba tuban shi da yake karbabi waɗannan su ne ayoyin da zamu darasi a kansu kamar yadda muka faɗa waɗannan sifofi da kuma narkon azabar da ibiyo bayan su da kuma yalwatuwar rahamar ubangiji da ta biyo narkon azabar tana nuna mana hatsarin waɗancan ayyuka da aka ambata ayyuka ne guda uku ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗe su ya ce duk wanda ya yi su allah zai ɗanɗana mashi azaba mawulaƙanciyar azaba zai dawwama a cikin azabar take wulaƙantacciyar azaba sai allah ta'ala ce sai dai kawai wanda ya tuba wanda ya tuba sai Allah ta'ala ya fi mishi a sheikh nasiru sa'adi ubangiji subhanahu wa ta'ala jin shi da gafara da yake magana akan wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wallazina waɗanda suke la yad'una ba sa bautawa ilahan ma Allah tare da Allah ba sa bauta ma ilahan akhara wani abun bautan na daban ya zama da suna bauta ma Allah suna bauta ma wani abin bauta da sai na sun sa yake cewa ai bal ya'budunahu wahda suna bauta ma Allah ne shi kadai mukhlisina lahu din suna masu tsantsanta addini ga Allah hunafa suna karkace ma dukkan abin da yake shirka suna kan tabarki na tauhidi muqbilina alai suna fuskantar Allah subhanahu wataala suna fuskantar tauhidi mu'ridina amma siwa suna kaura kai da abin da yake ba tauhidi bane Allah madaukin sarki ce wallazina la yad'una ma Allah waɗanda ba sa bautawa tare da Allah ilahan akhara wani abun bautan na daban wanda i wannan shi ake cewa yayi shirka domin an ce a shirka shine hada wannan da wannan ya hada bautar Allah da wani maimakon ya bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai wa da sharika lahu sai ya hada bautar Allah da kuma bautar wani anan ko dai zama na bautar Allah ita tafi yawa ta wani ita ce kaɗa, ma'ana yana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala 95 bisa ɗari kashi biyar kuma sai ya bauta ma wani Allah wannan ya yi shirka hukuncin jahannama ce khalidi na fiya in bai tuwo ba ko kuma ya zama na ma bautar Allah ta'ala ita ce kaɗa, ma'ana yana bauta ma Allah ta'ala 35 bisa ɗari yana bauta ma wani Allah subhanahu wa ta'ala sauran 65 bisa ɗari a ga bautar wani Allah subhanahu wataala ita tafi yawa ko kuma ya zamana daidai wa daida ne yana bauta ma Allah ta'ala hamsin bisa ɗari yana bauta ma wani Allah hamsin bisa ɗari wani ya tsaya kira shirku taswiya kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya faɗa cikin suratu ash-shu'ara yake cewa da aka sanya su a cikin jihar jahim suke cewa idan nusawwikum bi rabbil alamin lokacin da muke daidaita ku da Allah ubangiji halittu tsoraka baya halatta kina musulma baya halatta kina mummuna baya halatta kina cikin masu azumi musulma ce kina azumi ya zama da kuma kina bautar Allah kina hada bautar da ta wani da duk waɗansu irin dabaru da za a iya sirkawa ciki ko dai a ce ai an ce tashin taimake ka saboda ka sai kika tana bauta ma Allah ta'ala tana roƙon Allah ta'ala da dare ta tashi ta roƙi Allah da safe kuma ta kama hanyar gidan boka kunga magana ta wai an ce tashin taimake ka bashi da asali ina ba ta manci wannan da kyau wannan yana da hatsari yana warga zama mutum imani duk mutum mace ko namiji duk wanda ya wurin boka da ya je wurin boka boka ya zayyana mata ya faɗa mata abin da za ta yi da bokan ya gama faɗa mata sai ta ce kai ita ba ta yadda ba wannan ba za a karɓi sallar ta ba na kwana arba'in ta je wurin boka bokan ya faɗa mata ta ce ba ta yadda ba ba za a tafi sallata ba ta kwana arba'in duk wata ta je wurin boka bokan ya faɗa mata ta ce kai aiko malami ne ta yadda da abin da ya faɗa to wannan ta kafirce ta sake musulunci domin me domin ta haɗa bautar Allah da wani tana neman taimakon Allah kuma tana neman taimakon wani tana neman Allah ya agaza mata tana neman wani ya agaza mata kuna jina da kyau ko to amma wacce ta shura bautar Allah ta'ala gaba daya ta ce ita ba za ta bauta ma Allah ba kwata kwata kaga wannan ta zama tintire arniya kenan ta yi kafirci zalla saboda haka ba a bauta ma Allah ta'ala ta wani ku lura wani in aka ce wani la malaku muqarrab wala nabiyyun mursal in an ce wani ana nufin babu wani mala'ika abin nan mala'ika muqarrab mala'ika da ke kusa da al'arshin ubangiji ko mala'ika daga cikin mala'iku ba a yadda ki hada bautar shi ki hada bautar Allah da shi ba shi ma bawa ne kamar yadda kike baiwa annabi daga cikin annabawa ba a yadda ki hada bautar Allah da shi ba domin waɗannan al'amurra abubuwa ne da suke maimaituwa sosai da sosai wasu suna bauta ma mala'iku ne saboda tsarkin da mala'iku suke da shi Allah ta'ala ce su mala'iku la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su mala'iku ba sa saba ma Allah akan abin da ya umarce su suna aikata duk abin da ya umarce su ne to wannan tsarki na mala'iku shi yasa waɗansu suke bauta musu suke bauta ma mala'iku ai suna da tsarki suna da matsayi a wurin Allah subhanahu wasu kuma har ga cewar ai mala'ikun 'ya'ya mata ne na Allah shi yasa suke kamun kafa da su a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wannan tsantsa goran kafirci ubangiji subhanahu wataala yake faɗa yake cewa wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati a haula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al jinn aktharuhum bihim mu'minun Allah ta'ala ce wa yawma nahshuruhum jami'a kuma ka ambata musu ranar da za mu tara su baki daya ga mala'iku ga mutane ga mala'iku ga waɗanda suka bauta wa mala'iku sun mana kulu yi mala'ika sannan mu ce mala'iku ga waɗanda suka wata mala'iku a nan ga kuma mala'ikun a nan ubangiji subhanahu ala ce sai mu ce mu mala'iku a haula iyyakum kanu abudun yanzu waɗannan ku suke bautawa qalu sai mala'iku su ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka kun ga sun barranta da kansu kenan abu na biyu anta waliyuna min dunihim ya Allah kai ne waliyin mu kai ne majibincin al'amuran mu ba su ba abu na biyu kenan abu na uku bal kanu ya dunar jin aljanu suke bautawa aljanu ne suka bude musu ido da rana suka ce suna ganin manzon Allah ya kasatan ko suna ganin fatalar wani aljanu ne suka bude musu ido da rana abu na wannan kenan abu na gaba aktharuhum bihim mu'minun mafi yawan su da aljanu suka imani aljanu suke bautawa shi yasa kika ji ana sai ki ji an ce to wannan sai kin kawo kaza mai wake-wake kaza mai roɗi-roɗi kaza mai fingi-fingi fingi kazar tsafi har ma ba wasu ita mata da kirari wai fingi kazar tsafi sai ki ga kaza ce inda za a yanka ta yi ki ce ke ba za ki ci wannan kazar ba sai dai yara su gasa yara su soya amma sai ki ga wata ta ce a sai mata wannan kazar ku dubu biyu ne ta gumbace ta je ta sayar da ɗan akuyanta ta zo ta biya kuɗin wannan kazar saboda boka ya riga ya turo ta ya ce ta je ta nemo kaza mai wake-wake ko kaza fingi ko kaza baka kirit ko kuma farafat duk wannan sakonnin na yi ne kuma yana raba mutum da addini kamar yadda kika san kamar yadda kika san ki kunna wuta shi wuta ya ɗau zafi zafin ya yi zafi sannan ki ɗauki man shanu ko man kaɗanya dunkulalle ke dora akan wannan wutar ina jin kasa da yan mintuna yake darewa gaba daya hakan ne yake lalata aiki wala kad wuhiya ilayka wa ilal ladina min qablik lan ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal Allah fa'budu wa min ash-shakirin bokaye kuma suna da wakilai a cikin mutane idan ce ayin wani bakon malami addu'a shi kamar kaifin wuka take taitai miki taita zuga ki taita abin nan agent din shi ce sai wadaka da zaran kin je eh, dama ta riga ta gama kwashe dukkanin bayanai ta gaya mashi sai ya ce ai wance ce ke ce mai matsala kaza mai matsala kaza ya zubo miki bayanai zai ke dauka aiki gana ce ai malami ne kafin ka faɗa mashi ma ya faɗa maka alhalin wannan wakili ya tashi ce ta zayyana mashi komai kuna ji da ke ko na taɓa ba ku labari a ɗaya daga cikin darussa na wannan tafsiri ɗin na ce muku akwai mutumin da ya je wani dan mai ganye ke san dan mai ganye kowane kaya komai za ka samu a wurinsa ma sai da fata inda za ka jahi gefe guda ka ce kana son fatar mutum ne baki wannan ya mutu ranar lahadi zai ce ma yana gida daidai same sai ce yana son kwan aljani sai dan mai ganye shiru ya ce kwan aljani ya ce ya ce ba ka zo jiya ba ya ce bai zo jiya ba wai jiya ya dawo daga ɗebowa saboda haka dan mai ganye din nan yana jin labarin dawa ya san saƙon boka ne sai ya ce yanzu zai ba da kuɗin zuwa ɗebo ba wai kuɗin ɗebowa ba wannan sai a ce sadaka ne da abin da ya bayar amma yanzu kuɗin zuwa da dawa da kuɗin hidimar ita zai biya ita za a fayyace mai kuɗinta aka zayyana mai kuɗin zuwa da kuɗin dawa da kuɗin hidima da komai da komai aka ce mai ya dawo lokaci kaza ya zo ya karɓi kwan aljanu bawan Allah na ya cike kuɗin nan ya ajiye su ya tafi da ya tafi sai wannan ɗan mai ganye ya samu kwai na agwagwa da ya same su ya tara sai kuma ya samu kala in ya san ɗan mai ganye yana sai da duk irin kala fara ce makuda ce ja ce baka ce haka ya kwakwaba su a cikin gwangwani da ya kwakwaba ya kwakwaba ya kwakwaba sai ya sa abin nan yake ta dannowa yana ta ya danno wannan kala ya diga a cikin kwai ya danno wannan kala haka ya rikita kwannan gaba daya nan ki gafari nan ki gabaki nan ki kaza nan ki kaza nan ki kaza haka ya tara kwannan ya tara su ya sanya su a cikin kwano ya rufe mutumin ne yana zuwa ya ce to gashi fa ya rike gangan wasu ne kwayan aljanu din saboda haka ya rasa addininsa ɗaya kenan na biyu kuma ya rasa tattalin arziki babu addini babu adila Allah ta'ala ya sauke saboda ka shirka bala'i ce haka wannan kuma na taba maka shi ma shi kuma cewa idan idan an zo neman an zo ta kawo kara ko wani abin nan sai ce ta je ta zo da kwai kuna ji da kyau idan ta je ta kawo kwai guda daya shi kuma a wurinsa akwai kwai da ya sanya mai sirinjin allura da ya sanya sirinjin allurar sai ya tsotsa ruwan kwan da ya tsotsa ruwan kwan sai ya ɗebo ruwan tawada da ake rubutu da shi ba rubutun allo rubutun karatu na kwami sai ya ɗebo ma'ana ɗebo ruwan tawada da sirinjin sai ya sa ta wannan kafa sai ya cika kwan da ya cika kwan da shi sai ya ajiye sai ya ce ki kawo kwai lokacin da kika ba shi wannan kwan guda ɗaya da kika zo da shi daga gida a lokacin sai ya ɗauke shi sai ya ɗauko wannan kwan nashi da ya sanya mashi ruwan tawada sai ce to ga wannan kwan ki fasa idan sanmu aka yi miki to za a ga ruwan ya canza idan ba sanmu ba ne kuma za a ganshi shi da aka san aka saba ganin ruwan kwai na aikin saba soya kwai ba wai sai lallai da azumi ba eh da azumi ake saba soya kwai in za a ganin baiwa Allah da an fasa ne za a gani baƙin ruwa ta wada ana ko sai ce to kin ga san mu ne san mu aka miki baki ai ta zo a sa'a mu sai ce ai zo sa'a to kin ga yanzu wannan wannan fa wanda ina ya tuba yake ba da labarin haka yake yin nashi kin ga yanzu anan fa sai abin da iyanka mata dan ba zan ce iyanka miki ba sai abin da iyanka mata za ta kawo dan duk wanda aka yi mai haka shikenan kuma ai riga an gama kammala da shi san mu ce aka yi mai san mu aka yi mata saboda haka akwai wannan masifa akwai masifa ta canfi wannan ana samu cikin maza ana samu cikin mata canfi kuma ba bakon abu bane sai dai kawai riga yake canzawa a lokacin da aka fatattaki wannan rigar sai ya ga sake sawa wata sabuwar riga ya sake dawo canfi da wanda yake har yanzu akwai kumfushinsa ki ga ta ce in za ta tafiya an ta haɗu da kuturu babu sa'a wata kuma ta haɗu da makaho babu sa'a ana samu cikin maza ana samu cikin mata akwai wani da suka tafi sa rana kun san da za a yi baiko in aka yi baiko shi ma biki ne mai zaman kansa duk da baiko ba daura aure ba ne baiko ba shi da alaƙa da daura aure saboda haka ba abin da baiko yake halatta in an kammala wannan sai kuma a zo a sa rana no kenan biyu na uku kuma sai a zo a yi biki to da aka yi musu baiko sai suka tafi sa rana suna tafiya sa ranan nan yana fitowa sai haɗu da da makaho ko kuturu ɗaya daga cikin camfinsa sai ya shi ya faɗi cewar wannan tafiyar babu sa'a amma da yake ba shi kaɗai ba ne suna da yawa sai dai ya ga bari da ya fi jama'a kawai babu yadda iya da su yana zuwa aka ce ai an daga sa ranar nan ya ce haba ya ce haba shi da ya sani bayan Allah ya kuke ganin wannan kuna ganin wannan zai dawo ko da ana kada mishi gangan tambura ina sai dai tana sai dai wani nau'i sai dai wata rama daga wurin ubangiji subhanahu wata kawai ya haɗu da kaddara ne shikenan saboda haka canfi riga ce iri daban-daban wata an ta haɗu da makaho babu sa'a wata an ta haɗu da kuturu babu sa'a kuna ji da kyau ko wata in za ta sai kaya an za a sai kaya a wurinta idan namiji ne fara saya shine akwai sa'a amma idan mace ce babu sa'a wata kuma a idan mace ce ta fara saya shine akwai sa'a in namiji ne babu sa'a saboda ka idan a wurinta namiji ne zai fara saya sai ya zama na mace ce ta fara saya sai ki ji ta ce wani ne yaro namiji ya karbi kuɗin ya bata da shi yaron da babba ne da waye da waye wannan bi halatta saboda kan sulma ce laisa minna ma tatayyara aw tatayyara lahu baya cikin wanda yi canfi ko aka canfa shi aw ta kahana aw ta kuhina lahu ko yi canfi ko aka canfa shi ko bokanci ko aka mai bokanci aw raja min safarin tatayyara ko ya dawo daga wata tafiya da yi nufin zai yi saboda canfi ne na sha baku bayani ga kuma canfin da yake shigowa yanzu ko kuma in ce yana shigowa ko kuma a saboda cakuduwa da ake da kabilu iri daban-daban za ki ga kowace kabila da irin nata camfin in kika samu hausawa nasu camfin daban in kika samu nufawa nasu camfin daban in kika samu yarbawa nasu camfin daban to da aka haɗu sai ki ga abin yana da karuwa ki ji wasu su kuma wai idan za a je ɗauko amarya to dole ne a tafi da mai goyo a cikin mata yan ɗauko amarya in babu mai goyo ba za a ba da amaryar ba wannan ba shi da alaƙa da musulunci ki ji an ce idan aka kai amarya kafin ta shiga ɗakin sai ta yi alwala a waje sannan a ɗibi ruwan a zuba a ƙofar ɗaki ta taka mana an mata zo da masifa dai ta wanke kayanta ina ba ta mafi wannan da kyau wannan dole sai kun tashi tsaye an fatattaki wannan duk abin da yake da alaƙa da canfi cikin mata a fatattake shi da ke da alaƙa da canfi cikin mata a fatattake shi duk wanda yana warware mutum imani haka ne yana daga cikin hada Allah ta'ala da wani mutum ya rantse da wani Allah wa min wal iqsamu bi ghairi bari kama ata fi muhkam al akhbari yana daga cikin shirka mutum ya rantse da wani Allah subhanahu wataala tace ta rantse da manzon Allah a'udhu billah tace ta rantse da kabarin manzon Allah a'udhu billah in dai ba za a rantse da manzon Allah ba kuma tabbas haka manzon Allah ya faɗa dan ya ji wani daga cikin sahabansa yana cewa ya rantse da iyayensa ya rantse da annabi sallallahu ya kada kafa ya ce la talifu li abaiku kar ku rantse da iyayenku man kana halifan duk wanda ya kasance zai rantse halif billah to ya rantse da Allah aw li yasmut ko ishuru babu zabi na nawa kenan na uku babu na tsakiya ko dai ya rantse da Allah ko kuma ishuru to kin ga da za a rantse da manzo Allah da ya fara saboda ka ba a rantsewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a rantsewa da kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda aka ce ba a rantsewa da manzo Allah ba a rantsewa da kabarin manzo Allah kin ga ba magana ma ba a magana rantsuwa ma da Abubakar ko da Umar ko da Uthman ko da Ali ko da Sa'id ko da Sa'ad ko da Ibn Abu wa Talhatun duk ba a rantsewa da su tunda aka ce ba a rantsewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama balle a fito a gangaro nan nan nan nan nan a ce shehu usman dan fodiyo ko kuma a daɗa yawar baya baya a ce shehu ibrahim nas ko shehu ahmad tijjani ko waye waye duk ba a rantsewa da kowa kamar da in za a faɗi ƙasa ba a kiran sunan kowa wurin faɗuwa mutum ba zai faɗi ƙasa ba ya ce ya rasulallah ko za ta tashi ta ce ya rasulallah ɗaga dagata duk baya cikin wannan ko ta ce ya makashin kakana mun bai ci wannan da ke ko wannan duk baya cikin musulunci duk maguzawa ce ta jahiliya saboda waɗannan al'amura suna da hatsarin gaske ubangiji subhanahu wataala yake cewa su ne waɗanda ba sa haɗa Allah da wani wurin bauta saboda ka sai mu tashi tsaye mu tsaya mu fahimci tsantsar haƙƙin Allah subhanahu wataala da aka ce ba a rantsewa da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan ba shi ke nuna fa manzan Allah ba shi da falala ba mu kiyaye wannan daban shi ubangiji subhanahu wataala shi ke da haƙƙi ya rantse shi ke da dama ya rantse da komai ya rantse da rana ya ce wa shamsi ya rantse da walha ya ce wa shamsi wa duhaha ya rantse da wata ya ce wal qamari idza talaha ya rantse da dare ya ce wal layli idza yaghsha ya rantse da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'amruka innahum fi sakaratin ya'mahun Di ya rantse da su shi yana riga mai rantse da komai don shine mahalicin kowa da komai shi yake tambaya shi ba a tambaye shi abin da ya aikata subhanahu wa ta'ala mun taba haduwa da wani a wata makarantar larabci a nan najeriya da muka haɗu da shi mun fito haka da dai muna tattaunawa sai wani na ukunmu kun ga gani ga wani a kusa da mu ga kuma na ukunmu a kusa da mu sai na ukunmu ya rantse da shehu ibrahim da ya rantse sai na ce kai ba a rantsewa da shehu ibrahim da allah ake rantsewa sai shi na ɗayan na kusa da ni sai ita da mishi sai ya ce mishi ya kyale ni aini ban san wa shi ibrahim ba shi ya sa da shi da ike ya san shi sa ya rantsa da shi ni kuma ne mishi inkari sai na ce to ko na san shi ɗaya ko ban san shi ba biyu bai dai kai matsayin manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam in ko yace ya kai matsayin manzon Allah shi ma ya san ya fita kun gane ko to manzon Allah ba a rantsewa da shi wannan shi ne kada ki sa zuciyarki ki allaka ta ga wani Allah subhanahu wa ta'ala ai mata mutuwa ta ce to yanzu shi kenan dama shi ke rike da ita yanzu kuma ya mutu ta mutu ta lalace ta daidaice mutane nawa ne suka tashi a mareci kuma ya zama duniya tana alfahari da su wa ala rasihim afdalu khalqillah fiyayyen halittar Allah shine manzo Allah sallallahu ta'ala da sallam yana ina mafi shi ta rasu yana ina mafi shi ya rasu to amma wani nata ya rasu shi kenan ta ta kwazzaba ta mutu ta lalace ta ce yanzu ya za ta yi wai sai ta rumba to za ta shiga wuta ba duk abin da mai ce ku kyale ta mana gano wannan da ke ko tana da hankalin jangya muku Allah ta'ala ya sauke Allah iyaye mana baki da dole a rike mutum ba za a bar shi shiga halaka ba So da haka iyaye mata mu sani ba a bauta ma Allah da wani kuma abin da ya shafi tauhidi dole ne a tsaya a yi bayanin sa ba za ka ƙi yin bayani ka abin da ya shafi kira tauhidi ba wai dan ka tara kan mutane a wannan za ka yi musu bayani wanda zai kasance tare da kai kasance tare da kai akan hujja shine babban haƙƙin Allah subhanahu wataala akan bayi baki da ana ba ta mafiyanci wannan da kyau wannan kaɗan kenan daga cikin abin da ya shafi wannan ɓangare in kina da bukata ke roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah ya yi miki shi ya ce an man yujibul mutarra idza da'a shi wa ke amsa amsa addu'ar mai wanda ke cikin matsananciyar bukata idan ya roƙe shi ba ne Allah ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala duk wani wanda zaki je wurin shi ya ce ki kawo kaza ki kawo kaza ki kawo kaza duk su dabari wasu kuma suke cewa ai mutane harawa ba ta kare su sai ya wai mutum ya ce ki mai addu'a ki ce to Allah biya bukata ta alkhairi kaza kaza shi bai dauki wannan matsayin addu'a ba sai dai ki ce ya kawo jajayen shanu guda 35 ya kawo bakake 35 ya kawo farare 35 to waɗanda sai ce kai a wani malami sai da kyona ita ce addu'a kuma ya kyona da ke ko abin da yake gaskiya yi na yake gara mutane abin da yake gaskiya Allah ta'ala ya mana tagora ya tsare mana imanin mu abin yana da takaici sosai da sosai mutum ya azumi watan ramadana da rana sannan kuma yana azumi yana haɗa da shirka mutum yana musulunci a wajen ramadan cikin ramadan yana hada shi da shirka yana hada shi da kafirci yana ganin wannan shine son Allah shine son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin kuma ba haka bane Allah ta'ala ya wargata tsawon al'amarin yace wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar su ne waɗanda suke la yad'una ba sa bauta ma ma Allah tare da Allah ilahan akhar wani abin bauta na daban wani ya dauka wannan abin bauta na daban din shine dodo shi yasa kullum sai ki ji yana cewa ba sa bautar dodo kun bai wannan da kyau bai dauki cewar akwai dodo cikin aljanu akwai dodanni cikin mutane ba babu dodo kamar wanda ya ce a bauta mashi ko ya ce yana da'awar ilimin gaibi ko ya ce ilimi ya kasu kashi biyu akwai zahiri akwai baɗi wani shine babban dodo don so yake a bauta mashi inda yadda za a yi ya ɗogana wata aya a cikin qur'ani dan za ta goyi bayan shi da yayi to amma qur'ani ba magana mutum ya ƙara aya ɗaya ko ya rage aya ɗaya ba wannan magana to shi yasa wurin fasara dole ga ya bankar wata ayar da Allah ta'ala ba da ya ce inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litasabu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi kadhibun alam sai ka sai mu kiyaye sosai da sosai a kuma bauta ma dudu akwai masu bauta ma mala'iku akwai masu bauta ma annabawa akwai masu bauta ma salihan bayi waɗannan duk abin da suke ba su daidai ba kuma annabawa sun barrantar da kansu kuma Allah ta'ala ya barrantar da su yace ma kana li basharin an yu'tihu Allahu al-kitaba wal hukuma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah babu wani mutum da Allah ta'ala ya bashi annabta ya ba shi hukunci ba kan labe shi ne to lawul ba ya ba shi littafi wani hukuma ya ba shi hukunci wani buwata ya ba shi annabta ya ce da mutane ku zama bayina kuma bayan Allah a babu wanda ya faɗi abin da suke cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun saboda ka malami na Allah shine wanda zai baki bayanin cewa abu kaza da abu kaza da abu kaza shirka ne ki nisance su domin ki tsira duniya da lahira yanzu kin yadda ko baki yadda ba shi ya sauke wajibin shi da yake akan ki amma ya ki gaya miki na ukun shirka ya ki miki bayani kan shirka cewar in ya miki za ki gudu ko in ya miki mutane za su gudu wannan ba tarbiyya ba ce wani ba tsari ba ne a ranar alkiyama wani annabin zai zo walai sama abu ahad wani annabin zai zo babu wani da yi imani tare da shi wani annabin kuma zai zo mutum ɗaya na yi imani tare da shi shi ke bayansa sai a ce ko bai isa da manzanci ba eh ba abin da ya shafi annabtarsa don ya isar hakikanin abin da aka aiko shi ina ba ta mun gano nan da ke ko ubangiji subhanahu wataala yake cewa wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq abu na biyu da aka hana su shine kisa wala yaqtuluna an-nafsa ba sa kashe rai allati harrama Allah wacce Allah ya haramta ba sa kashe ta illa bil haqqi sai da gaskiya sai da dalili a shar'anci kaga anan Allah madaukakin sarki ya ce ba sa kashe rai ran da Allah ta'ala ya haramta yanzu kina son ki ji wacce rai ce Allah ta'ala ya haramta a kashe ko ba ka ba ne Nasir Sa'ad ya ce wa huwa nafsul mu'min a nafsul muslim shine ran mutum musulmi nawa kenan daya wal kafir mu'ahad da kafirin da aka yi alkawari da shi ba zai yaƙe ku ba ba za ku yaƙe shi ba kuna ji da ke ko sai kuma aka samu wani ya kashe shi musulmi ne zai kashe wannan kafirin amma kafirin ba kafiri ne harbi ba ba kafiri ne tsakaninku da su kowa yana neman sa'a kowa ba ne a kafirai ne da an yi yarjejeniya ba za ku yaƙe su ba ba za su yaƙe ku ba ba za su taimaka a yaƙe ku ba ba za ku taimaka a yaƙe su ba in an ce taimako duk wani nau'i na taimako sawan ba da bayanan sirri sawan taimakawa da makamai sawan taimakawa da maɓuya da waye da duk ba za ku taimaka a musu ba ba za ku taimaka wasu su afka musu ba haka nan ba za su taimaka wasu su afka muku ba waɗannan su ne kafiran amana ubangiji subhanahu wataala ya ce wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe rai da Allah ta'ala ya haramta sai da da haƙƙi ka qatlin nafs bin nafs in cin an ce bil haqq shine kamar in ta kashe rai wancan musulmin da aka ce bai halatta a kashe shi ba haramun ne a kashe shi sai kuma aka same shi ya kashe wani dole za a kashe shi Allah ta'ala ce katabna alayhi fiha annan nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udhna bil udhn was sinna bis sin wal jurha qisas Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al-qisas bil qatl al hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abd wal unfa bil unfa kaza a kashe wanda ikisa duk wanda shari'a ta tabbatar da ya yi kisa kisa kuma na ganganci wani ji da kyau ko ya yi kisa kisa na ganganci to hukuncinsa ne shi ma a kashe shi kamar yadda wancan ya ɗanɗani mutuwa shi ma ya ɗanɗana wannan ne tsantsar kare haƙƙin bil'adama amma a ce ga wannan an kashe shi hukuma kare haƙƙin bil'adama ba ta so ta yi kurwa ba don an kashe wannan wai sai shi wannan shine shafaffe da mai da yi kisan wai kuma shi za a ce don me za a kashe shi wai kashe shi ya keta haƙƙin bil'adama shi wancan na farko da aka kashe kiya shi ne wancan da aka kashe jangwala gwada ne kadangare ne da yara suke bi suna kutare kutare kutare kutare wancan da aka kashe matsatsaku ce ba shi da haƙƙi ne ko kuma wancan da aka kashe kifin miya ne da aka kawo shi da ran shi aka samu wuka kawai ba tunda shi kifi ba lallai a ce ta wuya ba kawai da kika danna kanko sai kika fara yanka shi ta baya gunduwa gunduwa shin shi kifin miya ne ba shi da haƙƙi ne kuma ku sani zartar da hukunce-hukuncen kisa na musulunci ku lura hukunce-hukuncen kisa na musulunci ba hukunce-hukuncen kisa na tsarin da ba na musulunci ba shine abin da zai tabbatar da zaman lafiya idan na musulunci ne to hukuncin kisan kamar yadda yake kan talaka yana kan babba yana kan kowa ne amma idan ba na musulunci ba ne sai ki an ce a ah, wane waye zai taba shi sai ki ga yayi kisa kwana uku ya fito gari yana shan iskar ba abin da ya dame shi saboda ko da talaka ne to yana da wasu da suka tsaya mai a sama su suke zuwa su yi belinsa don idan lokacin zaɓe ya yi su ne 'yan dabar su suke su sara suka kuna jina da kyau to kun ga wannan tsarin da ba na musulunci ba kenan amma tsarin musulunci shine duk wanda iya ai mai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata muhammadu yada yace inda a ce inda a kaddara fatima yar muhammad za ta sata a'udhu uzbillah hashaha inda na je sata da manzo Allah ya yanke mata hannu tsoka ce daga jikinsa ya ce fatima tsoka ce daga jikina yana cutar da ita da yana cutar da ni da yake cutar da ita yana taba ta abin da yake taba ni abin abinda ke taba ta yana taba ni yace amma inda za ta yi da an tsaye mata da doka ɗan shi fa wani shine abin da zai kawo zaman lafiya amma dai za wasan buya wani ya kisa a kyale shi ya sha iska wani kuma ya kisa a kama shi a zartar mai da hukunci to wannan ba abin da zai illa dada hassala abin zai dada karfafa abin zai amma duk mutumin da ya san inda ya kashe za a kashe shi za ki ga ko da ya ɗauko wuka tana walwalwal za ki ga ya mai da ita cikin kuɗi duk mutumin da ya san in ya bindige za a sa bindiga a bindige shi za ki ga ko da ya haka za ta ga sauke ta ƙasa kullum da ke ko to wannan ita ce ka'ida hanya ta farko kenan wanda ya kisa a kashe shi hanya ta biyu wa qatalul zanen muhsin da kuma mazinaci billah wanda yake ya taba aure auren kuma tsabtataccen aure sannan ya sadu da matar ko ta taba aure auren tsabtataccen aure kuma an sadu ita to hukuncin ta shine hukuncin rajin dan ɗabi'a da ta yi kuma ɗabi'ar ta wuce ɗabi'a kuma ta masu hankali ya koma ɗabi'a ta dabbobi shi yasa in ban da hukuncin zina babu wani hukunci da ake zartar da shi ta hanyar rajin sai dai zina kawai wal kafirin da zai hillu katulu nasiru sa'ad ya ce da kafirin kuma da ya halatta a kashe shi to wannan shine da Allah ta'ala ce illa bil haqq sai da gaskiya gaskiyar sai da dalili abu na farko annas bin nas abu na biyu azani muhsin an nauku na uku alkafir alladhi yahillu qatl na kisa da ake magana anan kisa ya kasu kashi kashi kashe na farko shine mutum ya kashe kansa da kansa kuna ji da kyau ko ta kashe kanta da kanta ko dan an auren mata da wanda bata so ko dan an hana ta wanda take so nau kenan biyu ko dan wani ɗanta ya rasu ko wani wanda take so ya rasu shi ita ma bari ta bi shi wannan ji da kyau ko shi ma bari ya bi shi dan an yi gobara shago shi ya kama da wuta shi ma ya to da babur a guje bari ya alkabara ya fada cikin wutar kuna shi na da kyau ko kuma dan wani abu da ya faru ya je ya rata ya shi a fanka ko ya je ya rataye kan shi a wata bishiya ko ya je ya hau doguwar gada ya fado kasa ko ya je ya fundima cikin ruwa alhalin bai iya ruwa ba ko duk wani abu da yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ranar kiyama zai zo cikin wutar jahannama yana bakamniya a cikin jahannama yana caka ma kanshi wuka idan da wuka ya kashe kansa inda guba ne yana an taya ma sa guba yana sha idan da guba ya kashe kansa in kuma sama ya hau ya faɗo haka zai dinga hawa tsololuwar jahannama yana a ƙasa idan da haka yi tsoraka bai halatta kwata-kwata mutum ya kashe kansa da kansa wani haramun ne duk wani abin da kike jin ki rasa bai kai rasa manzo Allah da muka yi ba sallallahu alaihi wasallam ke kin san inda yana nan a raye da ba maganar wannan ya kawo bid'a wannan ya ce sunna lura ba maganar wannan ya ce shirka wannan ya ce tauhidi ba maganar wannan ya ce kafirci wannan ya ce musulunci kowa ya ɗebo kamiya mai ya sa ta cikin addini duk babu wannan maganar in bai tona da ke ko sannan ma ba haka in za ki iya tunawa abin da kika rasa ke rasa uwa ki rasa uba wata ta rasa uwa ta rasa uba duka wata ta rasa uba ne wata ta rasa uwa ne wata ita bata ma san fuskar iyayenta ba duka ina fata mun fahimci wannan da ke to haka da zaki ta duba in kin rasa abu kaza ai kin rasa abin da ya fi shi in ya rasa kaza ya rasa abin da ya fi shi idan dukiya ce ta kone shi yasa yake wannan ihu to kuma da shi ne ya kone fa haka ba yaya za su zo su dinga daga kwalba kawai suna miƙe kafafa suna shimfida dukiyar suna taka suna shimfida dukiyar suna suna cinta a hankali kuma halas malas ya tara dukiyar ya kone akan tara dukiyar su kuma ya'ya su sun sun kama dukiyar akan haƙi qauli ta'ala lizzakar mithl hadhihi al-unsay wal suna min ar-rijali ashara asma'uhum ma'rufatun mushtahira sai da sun nisa ba kawai su cinye gadi To kuma yau dan amma dukiyar ce ta mutu shi yana da yau yanzu ya samu sarari ne ya ƙara jibari ya ƙara salatu annabi ya ƙara karatun ƙur'ani ya ƙara salloli da nafil fili ya ban maka ya da ya karba tsora ga wannan bai halatta mutum ya kashe kansa bai halatta kwata-kwata mutum ya kashe kansa duk wanda ya kashe kanshi da kansa Allah ta'ala ce zai ɗanɗana mai azaba wa kana zalika ala Allah yasir bai halatta mutum ya kashe kansa bai halatta ta kashe kanta ko ya kashe kanshi wannan baya halatta yana da hatsarin gaske na biyu shine kashe wani kashe wani shi kuma yana da laifi ya gasa kashe biyu ko dai ya zama kisa ne na kuskure ko kuma ya zama kisa ne na ganganci idan ya zama kisa ne na kuskure kisa na kuskure shine abin da ya faru ba tare da niyya ba misali maharbi ne ya ga dabba da yake so ya harba da ya kallace ta ya gama auna ta ya gama shiri ya gama koma yana sakar wannan bindigar ko wannan kibiyar yana saka ita kuma tana wucewa ashe bayan ta wani manomi yana ta ya zage damuna ta faɗi yana ta noma kawai kibiyar na ta je ta same shi ya yi nufi ya san da shi wanda shine kisa na kuskure da makamantan misalai abubuwan da ke kai shi zai ba da diyar raƙuma ɗari idan wuraren da ake ba da raƙuma ne kuna ji da kyau ko ɗaya kenan wannan haƙƙi ne na dangin waɗanda aka kashe musu ɗan uwa wa diyatun musallamatun ila ahlihi da kuma diya da za a miƙa ma danginsa illa an yansa da sai sun yafi in ba su yafi ba kuma za a ɗauki diyar a danka musu ita ɗaya kenan abu na biyu haƙƙin Allah zai yanta baiwa in bai sami baiwa ba zai yi azumin kwana 60 a jere wani ji da kyau ko ko da 'yan uwa sun yafa diya ba su yafa azumi ba sai idan an ce ai yan uwa sun ce sun yafi eh diya suka yafe ba azumi suka yafe ba in suka ce sun yafe diya suka yafe nasu kenan sai na Allah azumi ko sun yafa diya ko ba su yafa diya ba akwai azumi da mutum zai yi nawa kenan eh biyu sai na uku kuma ranar alkiyama kamar da hadisi yake cikin bukhari mamacin zai riko wuyan wanda ya kashe shi a nan duniya zai rike wuyan shi waɗannan audaj waɗannan jijiyoyin suna furzar da jini ya kai shi gaban Allah ya ce ya Allah tambaye shi don me ya kashe ni ina wata mun gano wannan da kyau nawa kenan kenan a kowane rai akwai haƙƙin wanda ya halicci wannan ran nawa kenan akwai haƙƙin mai wannan ran nawa kenan akwai haƙƙin yan uwan mai wannan ran na kenan akwai haƙƙin yan uwan ki ba ki gano wani abin kina so yan uwan ki sai ba sa so kuma dole ki bari in aka lallashe ki aka lallashe ki ka ki lallasuwa kuma sai a ɗauki matakin soja a sa doka ta ɓaci a ce to ba za ki yi ba kuma a ga za ki yi shine dan ki san ba ke kadai ke da kanki ba yan ki suna da ke suna da haƙƙi a kanki kun gano wannan da kyau to wannan kisa na kuskure kenan yanzu ne muku tambaya me za ku ce a irin wannan overloading da ake yi mota ce da bature iota ya ce za ta ɗauki buhunan shinkafa buhunan shinkafa za ta ɗauki 750 misali da ya tashi sai ya sanya maka buhu dubu ɗaya da hamsin an samu ƙarin buhu nawa 300 an samu ƙarin buhu ɗari uku ɗaya kenan sannan ya ce daga lagos ne zai taho arewacin najeriya kowa ya hau zuwa kaduna naira 200 nawa kenan yanzu idan wannan kisan ya faru wanda kisa ne wannan ba wanda zai ce kisan kuskure ne ba wanda zai ce wannan amma jami'an tsaro idan rasauti sun kama ko 'yan sanda sun kama sai a ta hada su da allah a ce abincin mutane ne ba abincin mutane ko na waye wani da yi ba wani ya suka ce ya ga wani ya ga alamu ya ga wancan akwai rahama rahama a tare da shi ba wani batun rahama rahama a tare da shi kawai a sanya da kowa doka da ta hukun shi a sharance kuma doka kada ya zama wani ya zo da kayan a bashi ya wuce wani ya zo kuma a tare shi a ce za a tabbatar doka a kan shi haka za ki ga an ko nonon wake da gudun leda za a kawo su abuja ko za a kawo su kaduna ko za a yi fatakon da su haka za ki ga an yi an ɗebo lodin nan ita kanta motar da ƙyar take nishi kun fahimci wannan da ke ko sannan kuma sai ki ga an loda mutane shi kuma saboda tsarin daga illera zuwa kaduna a cewa naira ɗari biyu da wani ce da wallah a taimaka mai ce ya hau shi direban ko ya hau ko ba ya hau ba shi da mace ya nufa shi ne za ki ga da zarar an ce an yi kwana ki ga an ce mutane ashirin sun mutu abin ya danna an yi lodi da ya fi lodi ko kuma a mota ce bas take daukan mutane mutane goma sha takwas su kuma waɗannan yan kai amarya ne to tunda da yan kai amarya ne fa haka za ki ga ana ta cika motar nan za ki kirga mata masu goyo za ki kirga masu goyo masu goyo masu goyo sun ta san goma a ciki kin ga kowace da goyon ta nau kenan ashirin za ki samu marasa goyo marasa goyo su ga waɗannan ba a magana su direban yayi yayi yayi yayi wannan kuma duk ba wannan ba sai ta tashi kuma su sawo wannan yan kai amarya kenan kun lura da ke ko hakan nan za ki ga su kuma an gwaye idan motar suka kai za ki ga angwayen da suka hau motar suka je su karan kansu sun cika motar lokacin da suka tafi kuma wai motar za a hau a dawo kin bai wannan da ke ko ga motar ta cika da yan kai amarya sai ya ce ai shi motar bata cika ba tunda shi yana ƙasa eh tunda yana ƙasa motar bata cika ba inda yana ciki ne shine mota ta cika sai haka sai a ce mota ai roba ce wai idan ta tafi eh da an ba da tafiya budewa take yi shi ya sa malamai sai ga an yi hatsarin mota hatsari kina ga yadda ke ce subhanallah an yi ganganci a ciki an kashe rayuka jami'an tsaro su tare a ta bala'i kuma dole ne dole ne dole ne haƙƙinsu ne dole ne Allah ta'ala ya sauki Allah ya sani ba a kashe rai kisa yana da zunubi mai girman gaske sai wanda ya kashe wani da gangan wanda ya kashe wani da gangan aka tura shi ya je in kisa ka je ka kashe ai kisan su ne idan ba zan ce kisan mu bane kun lura da kyau ko ya yi kisa kisa da gangan aka kama shi wannan hukuncinsa na farko za a karanta mai aya ne shi ne shi ma za a ɗauki mai numfashi ne yadda waccan ya mutu haka shi ma zai mutu kisa na ganganci ta san wannan abin yana kisa ta ɗebo shi ta barbaɗa mai gidanta ya ci ya mutu ita dai ta haƙura da shi gaba ɗaya dama an mata shi ba ta so ga wannan ba wani abu kawai sai dai ita ma sanya mata guba ita ma mutu kuna jina da ke ko ko kuma a'a ruwa ne mai zurfin gaske haka kawai haka kawai ta tura ta ko ta tura shi ko ya tura shi ciki da dai sauran abubuwan da ke a wannan wannan za a karanta mai aya ne za a karanta mai ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu bil qatl al bil hurr wal abdu bil abdu wal unsa bil unsa sai dai idan magada sun ce sun yafi yan uwan mamaci idan suka ce sun yafi kullum da ke ko to a nan mai suka yafe kisa suka yafe sai a ba da diya wani jina da ke ko sai shi da aka yafe ma kisasi sai ya ba da diya sai ya kawo raƙuma ɗari kuma da ya tashi kawo raƙuma ɗari ba irin waɗancan zai kawo ba shi wancan da zai kawo raƙuma ɗari zai kawo kaza ashirin ne kaza abin nan kaza ashirin da biyar kaza ashirin da biyar kaza ashirin da biyar nau'uka raƙuma hudu zai kawo ashirin da biyar ashirin da biyar ashirin da biyar shi wannan da ya kisan ganganci aka ce an yabi mai zai kawo wasu nau'uka raƙuma ne ashirin ashirin har gida biyar sannan a cikin su kuma akwai raƙuman da suke da ciki imana masu tsarin kenan imam malik ibn anas ya fayyace wannan cikin muwatta haka ne ibn abi zaid al-qarawani ya fayyace wannan cikin risalarsa Allah ta'ala ya tsari mu baki da Allah ya tsari mu baki da amma idan kisa ya zama na gilla ne kun ba tsona da kyau kisa ne na gilla haka so suka zo suka same shi ya ce musu in kudi suke so ga kudi, in menene kawai su same shi yana sallah ko su same shi a kawai su danna ne bindiga ya mutu su da katanga su gudu to waɗannan ba maganar ya fiya a ciki ko su dangin mamata sai dai su sa ido kawai hukuncinsa shine aya cikin suratul ma'ida inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatalu aw yusallabu shine kawai za a kashe shi ne domin irin su barna suke a bayan kasa Allah ya tsare mu baki wanda kisa ba shi da amfani in dai kisa na kuskure wanda aka kashe ranar alkiyama zai zo gaban Allah ya ce ya Allah tambayi wannan don mai ya kashe ni to ina ga kisa na ganganci ina ga kisa kuma na gilla Allah ya tsare baki saboda haka dole a yi hankali sosai da sosai wani in yi kisan sai ya tsaye ya gudu wasu daidai wani ma ake kwaɗi nawa ka danne ko kwaɗi nawa ya kashe ma'ana mutane nawa ya kashe su kuma mutane da tsabagen san arha a wanda ya biyo wannan motar dogon baro da ake bar labari wannan irin motar da take ɗauko siminti ko take ɗauko shinkafa wata ba ta ma da bodi gaba daya kun gane ya biyo motar za ta taso daga lagos ta yona haka ba ta da kaya ba ta da komai sai suka matsa wai wannan motar za ta hau ta arha shi kuma direba ya lodo su kawai imana eh, suna zuwa sun zo nan makera sun tsaya za a za a ci abinci ko dai za su yi wani abun nan da abokin tafiya shi direba din kwamfesa ɗin shi kenan da ya zago ya duba tarabo na sai bai ga kowa ba A ce imana eh, da motar take tafiya tana tsalle tana shiga rami a ashe ta tsallan nan wani ya sama sai faɗi ƙasa in ta shiga gwari ta gab gab sai ta hankalar da wani can ba wani gaba ba ba komai shi kuma ba ya je neman kuɗi ne Legas ya samu kuɗin maimakon yi kai shi kiyamun lori ya hawa mota ta mutunci shi ko irin na matan nan ma bai yi ba mai fure na cin tseren mata zan ma zan tana kuɗi ta cin mai fure na eh kawai da ɗibi tsire eh, ta ci ko da ɗibi ragadada me bare shi ya zo lafiya tunda ya je neman kuɗi ya samu in ci magana da ke ko nan da nan da kwantasta ya ce mai ya babu kowa kai sai bi suka buga mota ya suka gaba sun haka kuma alhamdulillah suka ci gaba ba su tsaya a nan batun ce abincinsu kuma sun fasa ɗaya kenan amma duk da haka alhamdulillah akwai direbobin da suke cewa ko biyu ɗaya aka ƙara musu ba su ɗauka ba sun fasa lodin waɗannan direbobi abin tafiya ne kuma abokan waɗanda za a ƙarfafa ma gwiwa ne akwai wanda za ka ji suna cewa ko buhu ɗaya ya ƙara musu ba za su je ba a sauke kayan a ta wallahi tallahi su je su ba za su je ba waɗannan direbobi masha Allah haka ake bukata kuma muna tare da su akan wannan manufa ta su neman kuɗi ba hauka ne neman kuɗi kuma ba abin nan ba ne Allah ta'ala ya sauke saboda ka iyaye mu sani kisa kisan kai bala'i Allah ta'ala cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adala wa adhaban azim wa man yaqtul mu'mina duk wanda ya kashe mummuni muta'ammidan da gangan ya kashe shi da gangan fajazahu jahannam to magoma sai ta ce jahannam nawa kenan khalidan fiha wanda zai dawoma ne a ciki nawa kenan wa ghadiba Allahu alai Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu Allah ya tsine mishi wa adalahu azaban azima Allah ya mai tattalin azaba mai zaman gaske ya kashe mummuni daya Allah ta'ala ya ce duniya ta gushi ta hautse ne ta rincafe ta daidaice ya fi sauki a wurin Allah akan salwantar da ran mummuni daya in wannan da ke ko saboda haka dole ne a tashi a magance waɗannan alamu kashe-kashe da ake yi abin ya yi muni kashe-kashe da ake abin ya yi muni gaskiya a watanni biyu zuwa uku da suka wuce a nan kwakungu abin nan caji ofis na 'yan sanda da ke nan kwakungu ya yi taro da shi dpo da kenan ɗaya kenan da masu unguwannin yankin biyu kenan da mutanen yankin uku kenan suka yi mitin ina jin ma har gayyato wani dpo da aka ina jin na tun za aka gayyato ya rufe ma wannan baya suka ce yanzu an tantance an yi matsaya akan iyayen yara su jama yaran su kunnuwa duk wanda aka kama yana munanan ayyuka aka kulle shi to duk wanda ya zo neman belinsa zai zama na biyunsu kun bai da ke ko ɗaya kenan kuma wannan abin ba wai iya nan wannan division ba ne haka suke zagawa gaba ɗaya ga su ga masu unguwanni ga dattijan unguwa wannan bai yi ba ya yi wannan kuma madalla da shi wannan madalla da shi to amma abin ta kai ce me yasa a wasu unguwanni irin su unguwan daji irin su limawa za a kashe mutane a kashe kuma a ga yaron ya fito yana yawo me ya faru irin waɗannan abubuwa a zo a dinga cewa malamai su dinga jan hankulin mutane a zo a har ya kai ga ana rubutu ana manna a masal ai duk wannan bai kai ga waɗannan al'amuran ba me zai me ya faru me ya faru irin waɗannan al'amura ko sati biyu bai yi fa wanda in kisan ya fito yake shan iska shi ko ya sati biyu ya fito kuma ya zama yana shan iska shi yana busa hayaki wannan me yake karatawa? wannan me yake nunawa wannan bai yi ba Allah ta'ala ya sauke kisa kisan kai ba shi da umar dan khattab gwamnansa da ke kasar yaman yake sana'a sai ya aiko mishi da wata takarda cewar ga wani yaro an kashe shi mutane da yawa ne suka taru suka yi kisa abu na farko dai wata mata ce a uzbillah mina shekaru da rajim sai ta wata wanda zai yi fasikanci da ita nau kenan sun zama biyu kenan ga matar ga wanda zai fasikanci da ita biyu kenan sai sai ga wannan yaron zai tona su in gano wannan da ke da kuma wani ma'aikaci a cikin gidan su uku suka taru suka kashe wannan yaron su uku ko su hudu suka taru suka kashe wannan yaron sai umar ɗan ya ba da umarnin duk a kashe su duka sai ake tattauna maganar sai umar ɗan ce inda mutanen sana'a babban birnin kasar yaman a yanzu inda mutanen sana'a za su taru gaba ɗaya su kashe rai ɗaya ce sai ya kashe su duka wannan shi ne duk wanda ya taimaka da kisa duk wanda ya taimaka da wata kalma ta kisa shi ma yana ya zo yana ta zan kashe ka zan kashe ka zan kashe ka sai wannan take cewa kash kash kashi kashe shi ta zuba ce ya kashe ba amma tana mai ishara ta taimaka da wata kalma ita ma tana cikin waɗanda eh. Eh. ko kuma ta ce she she she kun ga ta ɗauki kalmar ƙarshe ta kashe tana mai ishara a kai ita ma tana ciki hakan nan mutum ya tuho a guje ya biyo wani da bindiga ko ya biyo wani da zarariyar wuka yana ku tare ku tare ku tare sai ka tare abin da ya shafi kisa ba karamin al'amari ba ba abu ne da in lokaci ya yi za ga ana samari da barandami da wukaki ana zuga su da sara suka sun sha abin maye sun yi maye sun ɗubbu sun buhu motar ma tana layi in ta kaɗa nan ka ce za ta hantsila ka ga su ko sallah azhar da su ba kuma lokacin rana ta kusa faduwa wai ko an shigo kamfen da ko za a fita in ta kada nan sai ka ji sai ka ji sai ihu ake yi malam ta huka kewa za a yanka waɗannan ba za a yanka kuma ana kallon su su kasu jami'an tsaron hidin su sa musu ido ya za su yi da su a irin wannan lokaci kuma dole ne su yi magana ba magana ya za su yi da su aikin su ne akan ibin da suka kware kenan dole ne su yi magana Allah ke sarki ya sauya Allah ta'ala ya ce wala yaznun ba sa zina ba sa bauta ma wani tare da Allah ba sa kisa kuma ba sa zina abu na nau kenan nau kenan alimami bin kasir a daidai cikin suratu al-isra inda yake fasara wannan wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ya kawo hadisi riwayar imam ahmad ibn hanbal ya gawo hadisi da isnadin sa yace qala hadathana al-imam ahmad qala hadathana yazid bin harun qala hadathana jarir qala hadathana sulaim bin amir an abi umama anna fatan shaban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam imam Muhammad bin Hanbal da sanadin sa tiryan tiryan zuwa ga Abi Umama yake cewa lalle Abi Umama yake cewa anna fatan lalle wani saurayi shaban wanda ke cikin kuruciya a nabiyya sallallahu alaihi wasallama ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai sai ya ce da manzon Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah idan li fi ya ce ya ma'aikin Allah ka bashi izinin ya yi zina kun ji fa shi yana zai yayi amma komai yana da hujja ya fi so in ya ma ce manzo Allah ne ya sa shi ba wai kawai zai zai zai zai dubke ba fa aqbala alqawm sai ya fuskanto mutane fa aqbala alqawm alai sai mutane suka fuskance shi fa zajaruhu suka daka mai tsawa ma'ana sahaban da ke gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka daka mai tsawa wa qalu suka ce ma ma bari mana bari mana me haka me haka suka daka mai tsawa fa qal sai manzo Allah ya ce udun ya kusa ya kusa fadana minhu qariban sai ya ƙara kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qal sai manzo Allah ya ce da shi ijlis zauna nan kai mazala Allah ko iya karantarwa ina lillahi wa inna ilaihi raji'un yace yo matso kusa sau nawa kina karantarwa aji wani ɗalibi zai yi wata magana sai sauran ɗalibai su yi ca a kan shi sai ya rasa da me zai ji fajalasa faqal sai ya zauna kusa da manzo Allah sai manzo Allah ya ce a tuhibbu li ummik zaka so wannan ɗanyen aiki ga jatumarka za ka so a ce yau jatumar ka ce wani i da ita ko kuma kai da ita faƙal sai mutum ya ce la wallah ina rantsa maka da Allah ba zan taɓa son wannan ba ja'ala lillahu ja'ala lillahu fadak Allah ya sanya ni ya zama Allah ya sanya ni in zama fansan ranka ya rasulullah ba zan taɓa yadda wannan dan ya aiki ga jatumata ba qal sai manzo Allah ya ce walan nasu yuhibbunahu ummahatin hakan nan kan mutane ba sa taɓa son wannan ga iyayensu mata qal sai manzo Allah ya ce kana son wannan ga yarka a ce yau yarka ce ake da ita zaka so wannan qal sai ce wallahi ba zan son wannan ga yata ba ya rasulullah ya manzo ja'alani fadak Allah ya sanya ni in zama fansa gare ka sai sai manzo Allah ya ce walan nasu yuhibbuna li ummahatihim hakan nan iyaye mutane ba su taba son su ga iyayensu ba qala sai manzo Allah ya ce atuhibbu afatuhibbu li ukhtik zaka so wannan ga yar uwarka a ce yau yar uwarka ce da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya zaka so wannan gare ta qal sai ya ce la wallah wallahi ba zan taba son wannan ga yar uwata ba a ce ita ce ta yi ko ita ce wani i ita ja'alani lahu fada Allah ya sanya ni zama fansar ka ya rasulullah sai maza Allah ya ce walan nasu yuhibbunahu li akhawatin hakan nan mutane ba za su so dan ya aiki ga ƴan uwansu mata ba qal sai maza Allah ya ce atuhibbu li amatik zaka so wannan ga gwaggonka a ce yau kanwar mahaifiyarka ce ko yayar mahaifiyarka ita ce wannan abin ya faru gare ta qal sai ya ce wallahi ja'alani la wallah ja'alani lahu fadaka yace wallahi bazan taba samu wannan ba bazan taba san wannan ga gona ba Allah ta'ala ya sanya in zamu fansa gare ki ya ma'aikin Allah sai ma'aikin Allah ya ce walan nasu yuhibbunu li ummahati li ammatihim haka nan mutane ba za su taba samun wannan su so wannan dan yake ga gogonnin su ba sai ma'aikin Allah ya ce atuhibbu afatuhibbu li khalatik zaka so wannan ga innarka za ka so wannan ya aiki ga kawar mahaifiyarka ko yayar mahaifiyarka ƙal sai ya ce la walla ina rantsewa da Allah ya ma'aikin Allah ba zan so wannan ba ja'alani Allah fadak Allah ya sanya ni in zama fansa gare ka ƙal sai ma'aikin Allah ya ce walan nasu yuhibbunu li khalatihim mutane ba za su so a ce iyayensu mata ne su ne suke wannan ba ƙal sai ya ce fa wada'a yadahu alayhi sai ubangiji subhanahu ta'ala sai manzo Allah sallallahu ta'ala sallama ya ɗora hannunsa ne albarka akan wannan saurayi wa qala sai ya ce Allahumma ghfir dhanba ya Allah ka gafarta min zunubinsa kenan wacce magana da ya faɗa zunubi ce ya Allah ka gafarta mishi wa tahir qalba ya Allah ka tsarkake zuciyarsa don zuciyar ta samu wani nau'i na kasanta na datti Allah ka tsarkake zuciyar shi ne kenan biyu na uku wa asun farja ya Allah ka tsare mishi al'aurarsa inna lillahi wa inna ilaihi don Allah kin ji wata addu'a da isa qal yace falam yakun ba'da zalika al-fata yaltafitu ila shay yace bayan wannan ba a taba samu wani lokaci kuma saurayin nan yana kallon wani abu ba gaba ɗaya hankalin shi ta dauke wannan kenan arwar imam ahmad bin hanbal sai ibn kasir yace wa qala ibn abi dunya ibn abi dunya yace haddathana ammar bin nasr قال حدثنا بقية عن أبي بكر عن أبي مريم عن الهشام بن مالك الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما وانا حديث زوج من الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلى الله يأتي ما من ذنب بعد الشرك باب ونزنبي باين شركة عشان شركة يتجي ببون كون زنبي باب ونزنبي باين شركة أعظم عند الله wanda ya fi girman zunubi a wurin Allah min nutfatin akan dugon mani guda wa da'aha rajulun fi rahamin la yahillu la da mutum namiji ya sa a mahaifar da bata halatta a gare shi ba bayan shirka babu zunubin da yake wannan mutum ya sanya dugon mani guda a mahaifar da bata halatta a gare shi saboda ka zina tana da bala'i sosai da sosai zina masifa ce amma sai ki ga yanzu ba wai magana akan na ake yi ba a'a ana magana ne akan fyaɗe akan fyaɗe ake magana shine laifi wai a yi wa mutum da ƙarfi ko a mata da ƙarfi shine da laifi amma inda yarda ta ne ko da yarda shi ne wannan ba laifi bane a'udhu billahi min shaitan sai a ce kuma HIV tana kisa amma ga dabarun yadda mutum zai kare kanshi daga HIV inna lillahi wa a'udhu billahi minash shaitan wannan masifa ce ba karamin masifa ba kuma duk wani bangarori na rayuwa ƙauye ne ana yi birane ne ana yi makarantu ne ana yi wuraren aiki ne duk ana yi wani hatsabibin malamin shi ba zai bata maki ba ko ba zai bata fas ta wuce ba sai ya yi lalata da kuma ji wannan da ke wannan kuma kwarata ban makarantar don ilimin bai zan ba larura ba ne ma ba wai za a ce ai larura ne ya za ta yi ba ba wani da za ta ta bari kawai shi ne kuma shi ne kike ga a ce kada aure da yara sai sun kai shekara goma sha takwas amma kuma babu dokar da za ta yi magana a kan 'ya'yan da aka yi zina da su kafin wannan shekara sai a ce aure ne aka hana amma kananan yara kuma wannan ba a magana a kansu saboda wannan bala'i ne wannan musiba ce Allah ta'ala ya yi ma al'umma musulmi ba Allah ta'ala ya tsare mu baki ibn kasir ya sake kawo wannan hadisi wani hadisin kuma a daidai fadin Allah ta'ala da ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara ma'ana akan wannan ayar da muke magana ta a cikin suratu al-furqan ibn kasir ya sake kawo hadisi ne daga imam ahmad ibn hanbal malamin mu da ya karanta da mu tafsiri Sheikh Ayyub eh Dr. Ayyub ba malamin kira'a yake ce mana na Kathir ya haddace musnad na Imam ya haddace musnad na Imam Ahmad bin Hanbal baki daya shi yasa yake kafa hujja da shi a koda yaushe ko da zaki je ce kala Imam Ahmad bin Hanbal domin ya haddace musnad din gaba daya so ba bukatar sai ya dauko ya dauko ya dauko imam ahmad bin hanbal da isnadin sai yake cewa haddathana abu muawiya قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن عن عبد الله وهو بن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر أن تنبئي من الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عبد الله بن مسعود أكتر شيء أي الذنب أعظم وأن ذنبي أكبر وأن ذنبي نبقى وأن جرما قال سيما زال أن تجعل لله ندا شيء لك سنعم الله كيشيا وهو خلقت على هالي شيء كده يهالي shi kadai ya halice ka amma wurin bauta kuma ka ki bauta mai shi shi kadai wannan shi yafi komai girman zunubi sai raga wani ya rubuta a kofar gidan shi fi girman zunubi shine mutum ya kuskure a larabci kaji wani dan take ba larabci bai san menene tauhidi ba bai san menene hakkin Allah thumma qal sannan sai aka ce thumma ai qal yace thumma ai to banda wannan kuma sai mai ya rasulullah qal sai manzo Allah yace an taqtula waladak shi ne ka kashe ɗanka yata an ama ma'a don jin tsoron kada ya ci abinci tare da kai kada ya girma ya ci abinci ya zama ya kara maka talauci sai ka kashe shi wani dan tun yana mani aka dagar da shi wai saboda kada ya zama talauci yanzu ya'ya suna ya'ya ya za ta yi ya zai yi waye mutu waye dawo kaga an dauki hoto ga wani nan dan boko ya cancare ya ya ya ya makal ya rataye wuyan shi da nektayin gashi da jaka da ya'ya guda biyu nan kuma ga wani an yi shi da wani babur <laughs> nan gaba ya'ya nan baya ya'ya wannan fa zane ne fa aka zana wanda yake kai ma za ka iya zana abin da zai zama kishiya ga wancan ɗaya kenan sannan kuma sau da yawa ba wai sau ɗaya ko sau biyu ba sau da yawa za ki ga wani da yake da 'ya'ya da yake da iyali shi ke ɗaukar nauyin wasu da suke gwagware gwagware ne goro ne ko mata ɗaya tsiga ba shi da ita kun bai wannan da ke go amma ya kasa rike cikinsa ya zo gida ya zo ya zo cirani ya zo neman kuɗi kullum sai an saka mishi abinci no kenan ɗaya ya gama kwanakin da zai yi na neman kuɗi amma zai koma gida sai shi da isauke shi ya mai kuɗin mota ga iyalai ga kuma wannan ɗawainiya ana samu wannan ko ba samu ana samu to ga kidahumanci ne a ce wai yawan 'ya'ya shi zai kawo talauci zai kawo kaza zai kawo kaza wani inda ba a fahimci addini bane ake da wannan to amma abun mamaki fa za ki ga wannan sai ki ga dai wasu abubuwan kawai ana karantawa ne ana karantawa ne a takarda amma da yawa a gwamnonin da suka wuce da gwamnonin suke yanzu za ki ga gwamnoni wani yana da mata uku wani yana da mata biyu wani yana da 'ya'ya goma sha za ki gama abin da ya dame shi kuma ce wanda da ke za ki ga 'yan majalisu duk suna da 'ya'yansu suna da matansu nan za a ga abin kamar wasan ɓoye ake yi kawai su ma sun san ba haka bane qal sai ce summa ai sannan sai ne abu na nauke nan na uku qal an zaniya halilata jarik shine mutum ya zina da matar makwabcinsa a ubula zina da matar makwabci ko ita matar ta nema ya yi ko shi ya nema yana nan ya koya ya san lokacin da mai gidan da yake fita ya san lokacin da mai gidan da yake dawowa haka dai zaki ga zinace zinace Allah ta'ala ya sauya wannan ba karamin bala'i bane qala abdullah da abdullah sai abdullah bin mas'ud ya faɗi wannan bayan ya kammala wannan yace وأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر akwai waɗannan laifuka ba ƙananan laifuka ba ne laifuka ne masu girman gaske Allah ta'ala ya ce wa man yaf'al zalik duk waɗanda wanda ya aikata haka ya aikata me shirka ya aikata me kisa ya aikata me zina duk wanda ya aikata waɗannan yalka sama. to wannan zai haɗu da azaba shine yuza'ab lahul azab za a ribanya mishi azaba ma'ana za a azabta da shi ta safa daban ta rana daban a duk lokacin da azabar ta lufa kullama nabijat juluduhum duk lokacin da fatar ta zagwanye baddallahu juludan sai mu canza musu wata fatar ne gunna ne zuwa azaba. ta su dan a ranar tasha kiyama wa ya fihi zai dawwama a cikin azaba har abada wanda zai dawwama zai jima zai dawwama a cikin muhanan yana wulakantacce wannan ayar an muka lura ta haɗa shirka Shi shine abu na farko Allah jina la yad'una ma Allah ilaha ɗaya kenan ta haɗa abubuwan da ba su kai shirka ba kabira ne min kaba'ir su ne ne kisan kai zina to duk mutumin da ya aikata kisa ya aikata zina ya aikata shirka to wannan dan wuta ne khalidi na fiya abada zai dawoma a wuta har abada kuna jira to wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ukun ba shi shirka yi amma bai taɓa zina ba ko bai taɓa kisan kai kuna jina da kyau shi zai dawoma a cikin wuta har abada domin ya aikata kafirci Allah ta'ala ya ce inna Allah la'ana al-kafirina wa a'ada lahum sa'iran khalidina fiha abada wala yajiduna ramin juna Allah wal yawma la nasira abu na biyu wanda ya aikata zina kadai fa ba ta kisan kai ba ko bai yi kisan kai ba bai kuma yi shirka ba zina'i ko kuma kisan kai yayi amma bai yi zina ba bai yi shirka ba ko kuma zina da kisan kai yayi bai yi shirka ba wanda ya aikata zina uzbillah wanda ya aikata kisan kai wannan ba zai dawwama a wutar dawwama ta har abada kuna jina da ke domin kabira ce min alkaba'ir ina ga ce alkabira kamar da alqadi ali ibn ali ibn abul is ya faɗa a shirin tahawiyya ya ce alkabiratu kullu zambin lahu haddun fi duniya awin la'ana awin wa'i in ya ce zunubi kabira shine duk zunubin da yake a nan duniya yana da haddi akwai haddi da aka yi mishi kamar me kamar zina kamar shan giya kamar sata tana da haddi kasafi duk wanda suna da haddi saboda kabira ne awin la'ana ko kuma aka ce zunubi iri kaza duk wanda ya yi shi Allah ya tsine mishi kamar me kamar aibanta iyaye la'ana Allahu man la'ana walidayhi kun gano wannan da ke ko kamar cin riba Allah ya tsine ma wanda ya ci da wanda aka ba da wanda suka tsaya a matsayin shaidu kun ga wannan tsinuwa ce la'ana ce na uku ko kuma a ce zunubi iri kaza Allah ya mishi alkawari na rikon azaba kamar cin dukiyar marayu innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sayara to waɗannan sune kabira aqida ta ahlus sunna wal jama'a duk wanda ya aikata kabira in Allah ta'ala ya ga dama zai zai dandana mishi azaba zazzabar azaba amma ba zai dawoma a ciki ba shi yasa ke ga ayoyin suke zuwa da khalidina fiha babu abada Allah ta'ala ce wa man ya'sullaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu nudkhiluhu naran khalidan fiha walau azabun muhin kaga khalidan fiha walau azabun muhin ba ce abadan ba haka na aya riba innal ladina yaqbun nan innal ladina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi takhabbathu shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ويحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم khalidun خالدون هم khalidun ba بعد abadan ba saboda kabira ce ba kafirci bane amma wanda yake mummuni ne dan aljanna duk wanda yake dan aljanna ne to za ki ga aljanna khalidi na fiya abadan ne eh ɗan aljanna duk wanda yake dan aljanna ne khalidi na fiya abadan ubangiji subhanahu wataala yana cewa والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا haka zaki khalidina fiha abadan khalidina fiha abadan da yake nan duk kafiri da yake ɗan wuta ne duk kafiri da ya shiga wuta shi ma za shi ga khalidi na fiya abadan innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdihim tariqan illa tariqa jahannama khalidina fiha abadan إن al لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا kun ga da inna Allah la'anal kafirina wa adala musa'iran khalidina abadan aga duk kafirai yan wuta abadan ne to amma usatul muwahhidin mutane ne suna da imani amma sun aikata laifi to an suka shiga wuta domin tsarkake su daga wannan laifin za su fito nan gaba shi sake ga ayoyin babu abadan a ciki sai dai khalidi na fiya babu abadan kamar wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazahu jahannam khalidan fiha wa qad wallahu alayhi wa la'ana wa adala wa adhabun sa'ira khalidin fiha babu nan wa ghadallahu alaihi yana nan wajalo azaban azima babu abadan a ciki to wannan yana cikin abin da yasa kungiyoyin bid'a su fahimci wannan ba yasa ibn abi da yake cewa wala ta da kira'il khawarij innahu maqalu liman yahawa yurdi wa yaftah Allah ta'ala ya ce illa man taba sai kai wanda ya tuba ku sani kofar Allah a buɗe take sai wanda ya tuba wa amana kuma ya imani kenan da yana mushriki sai imani ya zama musulmi da yana mazinaci sai ta imani ko ya imani ta daina kwata-kwata da ya kisa ya imani ya daina ya tuba baki daya wa amila amalan saliha kuma ya aikata aiki aikin da yake na kwarai don kada ya ba shirka zai aikata aiki kuma da ba na kwarai ba kun gane wannan da ke ko wani da dan abin nan ne dan gambara ne da dan gambara ne yana da da kalangoshi yana kida amma kuma zai yana gashi da wani jibgegen carbi ya kai gwiwa a gefen mobil gefen randa yana tafiya shi kadai yana ta yana ta caji zaki ga wannan abin ya ga amara saliha ba umma ce wanda ke ko Allah ta'ala ya sauke baki da amma tinda da sauran rai har yanzu akwai akwai fata alkhairi ne Allah ta'ala ta sai wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila amalan ya aikata aiki salihan wanda yake nagari aiki nagari ki kasa kunne ki ji ne na ɗaya wanda ya aikin ya zama musulmi yana da imani duk wanda ya aikata aiki nagari ba shi da imani ba shi da ladan wannan aikin ta kawo kwamfuta kwamfuta ta raba wa makarantu an yi gobara ta kawo zannuwa ko ya kawo abinci ko ya kawo shinkafa an yi ambaliyar ruwa amma babu imani wannan aikin biyu a kwanan nan naji wata kafar yada labaru tana fira da wata ma'aikaciyar ma'aikaciyarsu da ba musulmi ba ba musulma ba ce ita ma tana aina ta ba labarin ko ita ma tana azumi tare da su wata ba da wani azumin ne tun 1980 da wani abu da tamanin da wani abu take azumi tare da musulmi duk da ba musulma ba ce wannan azumin ta bai ba don imani ake bukata daga gare ta ta imani shine abin da Allah ta'ala ce abu na farko imani abu na biyu aikin ki yi shi domin Allah no kenan abu na uku aikin ya zama na Allah ya ce a yi in kika yi shi domin Allah Allah bai ce a yi ba Allah bai bukata aikin idan Allah ya ce a yi aikin kika yi ba don Allah ba Allah bai bukata wannan aikin warga duk aikin da zai ki tabbatar da Allah ta'ala ya ce a yi shi ubangiji subhanahu wataala ya ce fa ulaika to waɗannan waɗanda suka tuba يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وشروط التوبة الندم على ما فات ونية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمري وأن يترك المعصية في ساعته إن كان متلبسا بها تتوب kai imani ko ya tuba ya imani ya aikata aiki na kwarai Allah ta'ala ce fa ulaka to waɗannan yubaddilu lahu sayyi'atihim Allah ta'ala zai canza munanan ayyukansu hasanat ya zama kyawawa inna lillahi wa inna ilaihi ta ubangiji zahirin qur'ani ya nuna kenan shirkar da ta yi da sai Allah mai da shi tauhidi kai inna lillahi wa inna ilaihi saboda haka mutum kar ka dauke mu mutum tsammani da rahama ubangiji ka buɗa mishi kofofi na gafara na neman gafara ubangiji tunda Allah ta'ala ya kawo waɗancan zunubai kuma ya bayani a kansu sannan kuma ya buɗe kofar gafara Allah ta'ala ya ce wa kana Allah ghafurur rahima Allah ta'ala ya kasance mai yawan gafara mai yawan jinkai wa man taba duk wanda ya tuba duk wanda ya koma ga Allah ya mai da al'amuran shi ga Allah Allah kadai sai wanda ya aikata yi waɗancan laifuka saboda haka ya tuba ta tuba kowa ya tuba fa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna gaba ɗaya mun ne ku tuba zuwa ga Allah domin ku samu rabo wata Ramadan na wucewa a tuba zuwa ga Allah a Ramadan da wajen Ramadan mutum ya tuba zuwa ga Allah domin haka zai sa mutum ya rabota wa man taba duk wanda ya tuba wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai fa innahu yatubu ila Allah matabatu wa ne yana komawa zuwa ga Allah wanda yake an karbi tubansa ya Allah karbi tuban mu baki da Allah ta'ala ka kyautata al'amuran mu ka kyautata karayen mu ka kyautata rayuwar mu annan zamu dakata da izinin Allah ta'ala gobe za a rufe tafsirin wannan shekarar ma baki daya sannan kuma gobe za mu rufe wannan sura da izinin Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya mana muwafaqa ya samu dace subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam za mu shiga ɓangaren tambayoyi za mu fara gabatar da tambayoyin da suka wuce tukunna kuna ji da kyau ko wannan take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam malam bayan tahiya za ka iya yin salatin ibrahimiyya eh idan kika yi zama na biyu daga shi sai sallama bayan da kika kammala tahiya kika kammala tahiya ba baki daya ba wai tahiya bakin salihina ba ki sa wani zai ci shi kuma saboda tsabagen kiyaye shi ga tauhidi sai ta karanta tahiya bakin na mana assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin eh babu shaidawa sai ce a gana ta yi bakin salihiya ko baki taba jin wannan ba eh to cikin maza ne wannan adamun ba masu yan addu'a ne dama so da ka zaki karanta salatul ibrahimiyya salatul da annabi sallallahu ya karanta kenan ya karanta da sahabbai ya kasatan bayan kin yi shi kuma sai ki yi addu'o'i kamar yadda muka karanta addu'o'in neman gafara neman tsari daga azabar kabari azabar jahannama azabar rayuwa fitinar rayuwa da sauransu na muka karanta lokacin da muke karanta والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم tambayar ta biyu sannan a yi mana bayani akan azumin mace mai juna biyu ta ce mace mai ciki ta yake mace mai juna biyu mace mai juna biyu ta yi azumi azumin ta yayi ba shi kenan ba idan ba ta samu sararin yin azumi ba saboda juna biyun da take da shi idan azumi ya wuce sai ta rama shi kenan kawai kun da ke ko shin lokacin da take ramawa za ta ciyar ko ba za ta ciyar ba wasu malamai suka ce za ta ciyar wasu malamai suka ce ba za ta ciyar ba domin mara lafiya ba a ce ya ciyar ba ita kuma mace mai juna biyu ai kamar mace kamar mutumin da ba shi da lafiya ne Allah ta'ala ya ba makana minkum maridan aw ala safarin bi'idatu min ayamin ukhra ba a ce ya ciyar ba a ranar sannan bayan azumi kuma ya rama cewa ya kawai ya rama waɗannan kwanakin bayan azumi kawai wacce ake maimaita cewar za ta shari'a ta ce mai shayarwa tunda shayarwa da take yi ba shi da alaka da rashin lafiyarta shi ne ake ganin za ta ciyar za ta yau umu kai azumi sannan kuma bayan azumi ta rama kenan da mai azumin da mai juna biyu da mai shayarwa kowace su bayan azumi za ta rama waɗannan azumin da ta sha mai juna da kyau wannan dalilan sun fi zama fili sosai da sosai an ka haɗa maganganu na sahabbai da na tabi'ai da ayoyi ka duba al ne na ibn qudama wannan ya fitar da bayanai baki daya mai juna biyu da mai shayarwa kowaccen su in ta ci in ta ajiye azumi bayan azumi sai ta rama shikenan assalamu alaikum rahmatullah miji ne ya ce da mai ɗakinsa ko kuma dan yi hausa ku miji ne ya ce da matarsa duk ranar da ta yi saukar karatun alkur'ani sau uku zai yi mata ɗinki ita kuma ko ɗaya ba ta yi ba sai ta ce mishi ta gama menene hukuncin wannan menene hukuncin wannan ku ba da amsa eh wannan zalunci ne shi ma ya san ba haka bane yi sai ya ce in ta yi sau uku zai mata ɗinki ba ce a rana ɗaya ba irin waɗannan mazajen mazajen da suke neman alkhairi ga matansu sosai da sosai in dai shin yana nufin a ramadana ne baki ɗaya ko yana nufin a sati ne in dai ta sauke su uku shi kuma ya yi alkawarin zai mata ɗinki eh mana yar gata kenan zai cancare ta assalamu alaikum rahmatullah tambaya akan abin da ya shafi sadaka idan za ka ba 'yan uwanka abu ko 'ya'yanka za ka ce ga sadaka in za ka iya to za ka ce musu ga sadaka a lokacin da za ka ba su ya halatta ka ce musu sadaka ce ka ba su ya halatta ka ce musu sadaka mutum ka san ba suna cikin waɗanda aka halatta musu sadaka ba sa cikin waɗanda aka haramta musu sadaka kun gane ya halatta ka ce musu ga saraka sai dai karki manta saraka tana da hukunce hukunce kyauta tana da hukunce hukunce idan kika ce wannan abun saraka ne to ya lata kuma ki dauka nan gaba ki amfani da shi kun bai tuma gamar ma'ana akuya kika bata kika ce gashi saraka na baki to ya halatta kuma an za ta sayar ki tsaya yawwa sabanin kyauta in kyauta kika bata sai ta kiwata ta sai za ta sayar ya halatta ki karba ki saya ya halatta ki saya amma sadaka fa saboda haka sai ki bambance akwai kunce kuncen sadaka kin lura ko yake ce ga wannan kyauta ne kuma ga wannan kuma na ji daɗin magana da ta yi cewar yan uwa yan uwa kada a manta da su wurin sadaka da wurin kyauta mutum ya ba yan uwan shi yana da lada biyu ga ladan sadaka ga ladan sadar da zumunci abu na gaba ta ce don Allah ina roƙon addu'a to bukatun ki na alkhairi Allah ta'ala ya biya miki mu muna bukatar addu'a baki daya ga watan Ramadan ya dauko wucewa ana addu'a a kowanne wata mu muna bukatar addu'a Allah ta'ala ya gafarta mana baki daya tsare mana imani assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda yake azumi yana kallon fina-finan batsa yana azu yana kallon fina-finai nan ya rufe ko dai zama na batsa ko ya zama kuma kuma bata sallah sannan ga zagi wanda sai ka ce ba shiga azumi ba ga kallon fina-finai ɗaya kenan ga rahin sallah biyu kenan ga kuma zagi uku kenan wannan azumin jimage take yi wannan azumin mun je maki ba kallon fina-finai ko a wajen ramadana ba a kallon fina-finai kun bai ci wannan da ke ko tsoron ka ina muku bishara akwai lacca gagarumar lacca da za a yi a nan masallacin goron sallah za a yi muke bayanin mai kuma za ki ci gaba da yin shi bayan sallah kun da ke ko za a ci gaba da bayanin me za ki yi bayan sallah tunda yanzu dai a cikin azumi alhamdulillah kin karanta qur'ani shin qur'ani iya azumi ne kin yi azumi shin azumin iya ramadan ne kin sadar da zumunci kin ba da sarƙoƙi gobe ranar rufiya za a sanar da ranar da za a yi ina fatan da wannan da kyau amma lalle ilalla ki taro kafar rediyon ki gobe ki zo da wuri don ki ji ranar da za a yi ki ji lokacin da za a yi idan an ce za a yi karfe tara ki zo tun bakwai da rabi e in an ce za a yi karfe takwas ki zo tun a salatu don ki samu imana eh, ki samu gaba ƙwarai kuwa ki samu gaba duk abin da malama za ta faɗa da duk abin da za a faɗa ya mana na tsoraka ba a zagi ba zagi wata inda kika san bata zuwa makaranta kwata-kwata a shar'a ta ko sarkin maguzawa sai haka Allah ya tsini Allah ya lalace wannan ɗa'ina ma zuba da cikin shi ta yi haba mana haba zagi aibantawa a zagi uban shi a zagi uwar shi a zagi waye shi a ce kai ba a san yana yi ko wannan hali ba eh an zagi uban kenan ce assalamu alaikum mai nuna hukuncin matar da take fita ba ta neman izinin mijin ko makara ta makaranta ko ina masu ko wannan ibadur rahman ba gaba daya kun gane wannan da ke ko ko makaranta za ki je ko ba da hadda za ki je karewa ko hadda qur'ani sai kin nemi izinin mai gidanki sai kin nemi izinin shi daga bai halatta mutum ya fita ba da izinin mijinta ba in ba wani takaitaccen tarihi akwai wanda ya tura 'ya'yan shi daga nan a biyu zaria da suka je a biyu zaria ya aka ya aka yi sai suka ayar wasu ɗalibai zuwa kano shi za a je fati ne za a je gaisuwa ne sun wuce can sun wuce wajen kura sai me suka yi me suka yi suka shiga hannun jami'an tsaro sai jami'an tsaro suka kama su sai jami'an tsaro suka kira uban yaron sai uban ya ce a ah, shi yaron shi baya kano yaron shi yana zaria aka yi juyin duniya uban ya ce shi zaria a biyu ya tura yaron shi bai tura shi kano ba saboda ka yana hannun su je can su yi da zasu yi da shi shi yaron shi ya tura shi kano eh zaria ya tura shi bai tura shi kano ba a gaba magana beli kenan ya wasu zane shi ko su sa su kulle shi wata uku a gurzuna gaba in an tura shi zai san ina aka tura shi kun lura da ke ko hakan nan wata matar ita ma inda ta ya tura ta daban inda kuma take zuwa daban watan ta tambayi izinin za ta je gida daya to duk shagon da ke kasuwa sai ta zaga ta ta ga blouse din da ake sayarwa da sababbin da aka kawo jiya Allah ta'ala sauki sannan kuma malam ina roƙon addu'a a cikin wannan wata na Ramadan Allah ya sa in samu juna biyu Allah ya baki zuriya tayyiba Allah ya baki zuriya mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka da alkhairi amin wani yake da mata biyu ta kuna ji ko wani yake da mata biyu sai ya fi samun natsuwa da gudan matar wajen auratayya bai samu da gudar matar idan yana tare da wacce baya samun natsuwa da ita sai ya sai yana sai ya ce ku dinga taimaka mu wurin kawo rubutu ba sai ya dinga faɗa ma wannan wacce ya samun natsuwa da ita ya dinga faɗa masa cewa ya fi samun natsuwa da 'yar uwarta eh yana gaya mata wannan bai dace ba wannan ba akwai cin fuska sosai da sosai akwai cin fuska sosai da sosai wannan bai halatta kuma wannan bai dace ba ita kuma ita kuma ya kamata ta ɗauki mataki ta ce haka bai halatta ba ai malama ce tana zuwa wa'azi ta ce an yi wa'azi haka bai halatta ba kun bai ci wannan da ke ko Kike ce Ashe da kin bada da ta ce kina magana kin ce da tsoron Allah. wannan in na fahimci tambayar malam menene hukuncin matar da mijinta ya sake ta saki guda wana ji da kyau ko sai ya zo bai kwanta ya dawo akan zai dawo da ita sai ta ce a'a ba za ta koma ba sai daga baya kuma ta zo ta ce tana so ta koma sai ce shi ba ko ɗazun nan da ya zo ko da da ya zo abokai shi ne da yan shi ne suka matsa mashi ta ya kenan yanzu tana son ta dawo wato akwai wani abu da mata suke dauke da shi ba sani ba ko ko daidai ne ko ba daidai ba ne cewar wai jan aji kuma ce wani da ke ko akwai kwace da yawa akan wannan sai ki ga mace tana ɗakin mijinta mijinta ya neme ta wai za ta ja mai aji ta ce sai bayan asuba sai ina ba ku tambayi kuna karantawa wasu tambayoyin ba a karanta su wasu tsallake sake wasu kuma a waya za a kira ka wasu a wurin da zaki ga ya madakale ya madakale ya madakale sai ki ganni abin da ya janyo haka ai in kin tara mutum ta aji lokacin da kina budurwa yana saurayi eh yayi ya turo da aiki ke kuma kina gaban tana gaban madubi amma yanzu kuma ya mu mutum jan aji ba kai ba ta ku guna wa garafu da ba a dukkan ila ba'din wa akhadna minkum misa misa kan gare ba zai ne ta bata cewa wai ai namiji sai da jan aji yanzu kun ga ta ja ajin ya zo biko sai ta ja aji ta ce ba za ta koma ba sai zaren ya tsinke sai ta dawo sai ce ko da nan ma da izo fa abokai shi ne da yan shi ne suka matsa mishi ce assalamu alaikum bayan mutum ya yi sallar tarawihi bayan mutum ya yi isha'i mutum zai iya barin sallar tarawihi zuwa cikin dare e ya samu wannan damar kuma wani lokacin ne ya kamata ya tashi ya yi na farko dai zai yi wannan idan ya tabbatar da zai iya tashi nan kada ya bari sai cikin dare kuma bacci gaba da shi sai zama na bai yi tarawih a farkon dare ba kuma bai yi tsakiya ba balle karshe kun bai wannan da ke ko mafi lokacin da ya dace shine lokacin da ya zama kashi abin nan kashin dare na karshe karfe ɗaya da karfe biyu haka wuraren ya tashi ya yi yayi da din Allah ta'ala ya karba mana ibadun da ke menene hukuncin mutumin da matarsa matarsa ta ce ya gwada mata yadda ake saki ɗaɗin aure kenan ba na gaya muku an kana karanta tambayoyi kuna ji da kyau menene hukuncin hukuncin mutumin da matarsa ta ce ya gwada mata yadda ake saki sai ya ɗauki takarda ya rubuta saki uku ya ce shi wane ya saki matarsa wance saki uku shi malam ta saku assalamu alaikum da fatan malam ya kara da fatan allah ya kara wa malam saka malam da alkhairi don allah malam a yi tsokaci game da matasa a yi tsokaci ga matasa game da hatsarin kisan mutane da ganganci da kuma rahamar allah ta karɓar tuba ga wanda ya tuba bari ina jin ta rubuto ne kan wannan kisa kisan kashe kashen da aka yi ko sannan kuma na jin karatun ya amsa karatun ya amsa tambayar ba ku ba amsa farko ba ko zan ce niwa ne shi wa ne ki matarsa ta yi ba da aure ke eh mutane mutane rashin hankalinsu ya kai inda ya kai ليش hankalin sai aka yi an da irin waɗannan السلام عليكم ورحمة الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك